<laughs> alhaji sa'ura ce dai da ta dawo daga can gidan sahajiya ke ce min wai a tafiyar ta allah haɗa ta da wani yana son ta zai aure ta to allah sarki to allah ya ko ba ka ce ba eh, to Allah ya sanya alheri awa eh? awa ya yanzu kamar wanda yarinya ita ta isa ta tsayar da miji mu bai kamata ba mu zaba mata miji ba dala dala da ka tada haba kai kashi kasanta da husuma wallahi wai eh, to shi ke na yarka ko kuyata kai yanzu tsakanin mu da kai idan wani abu ne ya taso yarin nan daura mata aure za ka yi zama waliyin ta kai ma ubanta ne kai ma to amma kuma magana ta gudun miji kuma shi kenan kawai sai ka zo ka ce wani kaza kaza kai barci kai barci maka kenan wallahi tallahi shi ya zama ciwon haka yi ba dan ni dan ni ban haifa ba shine za a ga mu wannan magana a nan gida ha ai gaskiya ka faɗa ko ba ba ka kama wani zabura tsina da gola da wasu tunani mutum ya san ka ce kare kin san wannan yaran da kina ganin haka billahi mm. da zai hakuran sa matsaya matsiyaci wani mai sake cije cijen nan ne tun muna kanana ko makaranta muka je wannan yaron da hakuran yake kwata ta in dai wani da kima suka taso to da yaran da hakuri zai kira rabban an bara sai ka ce kare ke ke ba kawo ki bane ko kawo ta ne ba abin dariya yake yi gashi bai tana kada ka tsalle zaka ce cizon ka zai Allah ya sauka ka na dai kirawo ka ne ba dan kuma saboda in gaya ba surkanmu ne za su masu neman yar gidan da za su aura to amma kai abin da nake so in ja maku ne saboda kai kana da matsala idan wannan bayan Allah suka zo muka zo muka fara magana to in ba sa aka yi ba sai ka je a ka faɗo ta magana mara daɗi kuma in sun musa maka shikenan kuma sai ka zo kai da an yi magana abin zai kama mu ka sa mutane cizo eh kenan ai kai kake son nake Eh, eh, to amma da nake jawo ina da gaya maka ne saboda sirkanmu nake ji ne kai da an zo an yi magana ka iya zuwa kaso ko magana da ba ita akan hanya ba in kuma suka musa suka ce ba haka za a yi ba to in ba sa aka bai zan sai a ji kama ko kuma ka ji mutane bari mu kana magana kama ka. kai ta ce to kuma ni ma dan ban yi aure da wuri ba da tuni na aure ko ina niyya aure oh. ni ni kake ga kai aure da wuri ba a kai yanzu mace zana za ka yi kira ta tsoron da ya ita take burge ya kan shi ta kake nan kai kuma wannan abun to na dai gaya maka dai saboda ka mai da hankalinka kada wani abu ya zo ya faru kuma ka zo ka ce ba ka ce ba ai an maka ba daidai ba to shi to

wannan na samu na kin ga yana ƙorin na yake da kaifi ya ka kusa cire mai ba ta kafa wallahi ka daina cije-cijen da an da wata rana sai an zuba maka da haƙura ina gaya maka to ba abin ya zama haka ne rashin mutunci ne abin kuma shi ke ne zai maganin abin billahi da zai sai sai sai maganin mutunci billahi da ba ne ba wani ba wani ba wani wani wani wani ne ba wani ba wani ba ba ba ba wai kawai na na na tafiya kurin wani wani zai kara shawo na na tafi wani ce garin ubansa Urabe, urabe na kayan masa. Na ta ga wani yara sai ya ci ci da iska. Shi ba da zin gamu. Wani ya su ci ma. Shi ma yanzu shi ko yana faɗa wai sun yi har ya ci wani ya gaci masa ba dan darajar gemun sa ba wallahi da da sai ya ga yadda zai yi. Abin ba da yawa. Rashin abin ba da yawa. To abu da nan. Ya mutum ne mara shi kuma sannan na ga mutum kuma bai kuke kin magana zaki ba sai kun a ka girma kana da ya budurwa a cikin gida ka je wata rana to ga shi ma ana sallama shi me ah, je ki je ka je ka ka gani ko bakon ne ya zo ha to wani wani shi ta wani abin rashin kunya ce ma wannan naira shi ne mai bene shi ne shi ne je kaka gani mana wai mai ne shi ne ne yaya ka je ka gani yaya me zai gani masa je kaka gani yaya je ka je ka ita zo mu zo mu ta a je ka ya ci gure mana gani ta ci wani a ka ana sama zo daga wani har ni wai ba wai ina zuwa a zumuɗi kike yi mana kamar za ki ɗauki kanki ki kai yanzu an ma sauri kike za ki rabu da ni a na san bai a to ba haka ba me ne wani zumuɗi mm, ni ba ba Lafiya me ya kai ne ya kamata ka shiga ka same shi ka fahimta kana zuwa kurin ka haɗa ranka kurin ka shiga ka ce ku yi magana da za ku yi kafin yanzu kai ya kamata kai ana kai maka idan idan yanzu kai baka idan ni yanzu ba nan wai waye waye wali na ne waye wakili na to ko da baki kake cewa kai za ka aure da ita eh eh amma to to to na wakilta ka to ya ni na ji are na zai yana gani na wanda kuke ne har yanzu ba ku je ba ko ya so ya dade yana tsaye yana yana jira ku eh shine muke din yin magana yanzu to to ya dan Allah wace irin magana ce a alhaji ku je bala to ya kai ne wai ko baka fita wani ne mu je mu mu je mu kuma to kuma ba ta saba to to shikenan ne barin mara a ji kin san cewa ba karamin kunya nake ji ba yanzu cikin gidan nan naku ba to ha ba kunya ne kuma kai amma ki tana da wallahi wallahi yamma kin san wani abu salamu alaikum Kai? Lafiya? bare ke wannan karshen da sanadin barewar cikin nan ita ki wuce daga nan gaba daya in yayin ka haifa kana da halin sai musu madara ko kana da halin musu turu da za a dinga ƙara yara ana jira su a layi kamar mai ganin likita to ban amince ba kawai na gaji ka bai wa 'yata takardar saki Amai da ke tsohuwa gaskiya kuma ina son mijina wallahi a ah, ke kina son mijinki shi yasa kika fara tsofewa duk yadda take yawan haihuwa akai akai ko ta samu ciki ya zubi akai akai to tsofewa za ta fatar kidin nan ni ma haife ki sai ta tafi takin kai kin a gaban sa kike kunya tani kai kina son mijinki ko eh to ki je ki riga ki zama akuyar sa je ka ka tare akuyar ka ku tafi sai kuma na ga bayan ku ci fita ku ba mu gida na fita fita yaro kankani amma a ce matarsa abu kaɗan ciki izube ciki izube ƙaramin yaro kai banda zamani lokacin da aka yi min auren fari sai da na shekara bakwai ban samu ciki ba yaran yanzu dai kawai gaba ɗaya sun gama to da na san wannan zance ne ba zan ce ta tashi da shi ba ƙara ai magana tana zaune me abu ɓoye-ɓoye mace ki zama masifafiya mace ki zama hatsabiniya ki tsaki kowa sai ke yi abin da kika ga dama za ki take aikata ba wanda ya sai ga miki bayan da ke ce mu mutunci ba wanda ban jawo mana kawo duk wani mai mutunci duk ta masa kaka abu ya kai ta ta ta cikin gidanka ta raba ka da iyalinka to bari gaya maka auren za a yi shi ni ba malami ne amma na ji malamai na faɗa akwai sharuɗa kamar guda uku to akwai guda ɗaya da yake biyo ukun ribewa ake ba gaya maka ba saboda an san kana da hankali kana da ido kana za ka san da za ku a cikinka shi yasa ba sai an gaya maka ba ɗayan shi kuma shi ne ake ce lallai ne duk wata masifa zai kama iyalinka ka tsare shi wannan masifar to duk wanda zai zo da baka da matarka akwai masifar da ya wuce wannan sai na ce baka tashi tsaye ka je ka ka yaƙi ka raba iyalinka da basifa ba ka zauna kenan haka kai akwai maganar da annabi ya yi maganar nan akan maganar inda kai kana magidanci a ce baka shi matar ka ba to daidai kake da alade wallahi naji wannan na wannan in ko ba za ka yi ba kiyaye ba ga suna sai ku tafi da su idan kuna da iko da su a yanzu ani na tsuguna na haife su ko to da Allah da annabi babu mu dai abin da gode ba abin da zamu ci mu sai dai mu ci ki hakuri saki ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har takarda saki uku ko da mana yaya na wai an ce su kaɗai ne yaya mata a duniya ne ko ce Allah ya haɗa ku da wasu su ma ubangiji Allah ba su wasu mafi alherin ku babu kin gane ne ni da abin da ya sa na ga dai ba wani abu da muka musu amma ban sani ba kowa wata daga cikin su ta ci an mutu ni ba ce ku min laifi ba ba ku yi min laifi ba sam kawai ra'ayin auren ne yanzu ban da shi ki hakuri saboda yaran nan akwai dangantaka ta kauna mai kauri mun riga mun zama jini da tsoka tare da su ba ka ko gaskiya ne ki yaran nan su koma dakunan majalisu. su shagen su mutum ta ga baki ta abin nan kamar farfesu to na ga romeo and juliet karshen soyayya kenan soyayya har ta kai uwa da ya tun fa suna ciki nake wahala da su kai tun lokacin da za su shiga jikina nake wahala har ta kai ga sun zauna a cikin jikina ina wahala da su har ta kai ga na fito da su duniya ina wahala da su ku da kuke ka dauka a sama san sai da suka girma sannan kuke san su wannan baba ke riga kin yi naki mu kuma muka ci gaba daga inda kika gaza ko ba haka ba akwai hidindimu da yawa wannan da mu muke musu ke wanda ba za ki iya ba a matsayin ki na uwa ba haka ba ki yi hakuri jibi ƴaƴan kawaye na ƴaƴan kawaye na kowace ta tashi aure yau waccan na aure ingila gobe nijar waccan ghana waccan america ba mai zama ƙasar nan sai ni ce a ce ƴaƴana tsiya ta hausu sun aure yan ƙasar nan ko motar arziki za a ce ƴaƴa tana tuka babu sannan ku ce in kyale su zauna da ku kai ma ka san ƙarya ne kai ma ka san ƙarya ne ba sai mama a ɗorin GRA ba suke ba wallahi akwai wuta akwai ruwa ga titin su don ko Dorai idan banje na haddasa husuma da bala'i da fitina da gobara a dorai baka ce ba ni ba ce. Dama za ku kwana nan ne? Ina ku koma. To mu za mu ci. Ya za a yi muna son masajen mu kiraba mana. Za ku watsa min kasa ido? Bin su za ku yi? Wallahi bin su za mu Eh ba shakka. Eh asirin da kuka yi. Ni na san ba baban zaba eh na ba za su bijire min ba. Asiri kuka yi musu. kuma wallahi sai na saki da su cikin gidan nan sai dai aura musu wasu wallahi ba ku ba ni an fi ne asiri ne haka ne asiri kuma boka ya yan tsubu kun shanya ku ruwa ƴaƴana to in ma yi ne ku ku cikan ku ƴaƴana sai na da su gidan nan wallahi na ga jin ayyuka ɗaya mahaifi ɗaya mahaifi dama ku sai da na gane ki ji sa nake ta cewa a bari a kata ki ganta ki ganta kin shi kenan kuma bala'in suna take bi ki ga irin abubuwan da take kullum na je gidan su ki ga ake man ba sai ce ki man ka ki ganta ko ai dole ne da ne kai a gidan ki ma kuma ta ce eh. kuna da lafiya ya gugun na ki ban gaya miki sunan ta nan madalla kumaira ko kuma dan na kai ka gaya masa sunan ta hmm? inda aka haifa eh, eh? ka dawo? Hira kuke ne? Eh, Ali. San da zuwa. Na dawo ne. San da zuwa. Sadek. Na? Ya ya. To, yawa. Eh, Umaira. Umaira. San da zuwa. Kina lahiya? Ke sunan ki kama da tsana. Ha? To shi kenan. Ajali na shiga ciki. To Ali, san da zuwa. Allah ya ki muku albarka ko? gazirin ce na aure zuma sai je jika jika jika a kusa da ita kai ba gurin hajiya ba na ce kusa da matarka ko mhm. ta Allah yi mace me. hajiya kin ga yadda na inganta lafiyar ta na gani wallahi tallahi da biki hmm? aure ni ba wa ki san zaki aura a ina zaki samu wannan duniya da kike samu to Allah dai muku albarka Allah ya ba ku zuri'a ɗaya ba na ji daɗi kwarai da yadda na gan ku <laughs> Allah ya ba ku zuri'a ɗaya ba Allah ya muku albarka Ha? Ah, kai kai sadiq zo mana kai ku zo nuna rana ya koma sannan ku ya za kuma kuma yana ya gida ya maman naki ni ba ki wuni na suna nan ya ya kwa da kwa to karamin mai gida ne ba gaishe to na manta ina gajiya ya gida to ai shi kenan da ya zance dai an riga an gama shi sauran wata kaɗan ai sai ɗaurin aure shi ma ka ga ya biyo sawunka dama ai an ce daga na gaba ake gane zarfin ruwa gannan gaskiya ne Allah ya bashi ita mu ali kuma saka shi a tashi mm. wato um, hajiya abin da yake faruwa shine eh. na tafka kuskure amma ke kanki kin san cewa da bai baki ce zaki auri wannan ba to da kin yi asara babba musamman kai ma da ke kai zaka iya samu a ba fa ina a a <laughs> wallahi na ji daɗi kuma ni dai a mun hakuri bisa irin abubuwan da na dinga yi a rashin sani saboda wasu abubuwan na yi tunanin cewar zaka lalace ne sai daga baya na ga ashe kawai tunani nake yi na banza amma da Allah da Allah ku yafe ni Allah ubangiji inganta ku ya sa ku a mu ya ko ba ku a ɗaya ba sai dai abu ɗaya hajiya ni fa addu'a nake ya ce ki taimaka min wallahi da addu'a in zan haihuwa ɗana kai ya ba Alina amma fa na faɗa mafaɗaci ne ni <laughs> amma kuma wani lokacin zaki ga ina da gaskiya haba ali ai a zamanin da idan aka haifi ali in ya shekara bakwai sai an yi sadaka Allah shi alim eh ai ali da inda yake safi ne da shi zazzafa ne ga zuciya ga fada saboda haka an yi shekara bakwai sai an yi sadaka yanzu ne duk aka zubar da al'adun amma da haka ake to ki canja min suna mana hajiya mai da ni al'amin mahaifinka ya rada maka suna a canja maka ha wai ayo yaushe kuma <laughs> wannan da da naje kana cewa in yi koyi da kai an na ce a na ga cin ton nan bangaren da yi koyi to an ne koyi ni ai ba mai dauka da Allah ka bani ke wannan yaron ya fi sona da ke ba wallahi ya fi sona a kawai da ba zai so ba wai shi na ta muku ba kuma magana da zamu ko eh. ai da na manta eh ai ya fi son mamansa shi wallahi ya salamu alaikum ba ba sai ka gaishe ni ba ba neman gaisuwa ta kayan ba ke ko ma ki zauna ki ban neman gaisuwa ta kayan ba na fahimci ke kunnen kashi gare ki duk maganar da nake gaya miki tana shiga ta nan ne tana fita ta nan kin mai da ni banza ko zan yi maganin ku wannan yaron wannan yaron sai kika ciki kika mama a rayuwa ta ban san ga yaron nan me na ga yaron saboda kai kai sai ban da kula kai ba goran ka nake ba billahi da sai mu da ku an wulgar da shi din sai a da ku ce matsoraci dole ka gudu mana inda matsoraci ne kai ke kuma abin da nake so da ki ci gaba da haihuwa ba dai haihuwa ba wayo ki ci gaba da haihuwa ke ya halacce za ku ki dinga ganin wahala a ciki na shiga uku mun ka ciyar yana hankali to lai da gaiwa na daina raga miki a gidan nan sai gidan nan ya gaza da zuwa tsakanin Allah ka yafe na shiga tsaka mai wuya yanzu ma kenan a duniya kenan ma a duniya ma an mun mulakanci akan irin hana yana da nake yi ina ga kuma an naje can gara tun ban tafi ba in samu in tuba in gyara halaye na gaskiya ana mun horo ina ga kuma na tafi can ai sai abin da hali na haka tun kafin tafi ni dai na zauna ne wa kai na faɗa in Allah ya yarda na daina na daina hayaniya da kowa na daina fada da kowa na daina zaluntar kowa dama zama da su abdullahi sharifai kenan su zuga ka su kai ka su baro kuma su su yi su kwana lafiya ne tun daban da gata ni a kama a dinga min horo Allah na tuba Allah zan zauna da kowa lafiya ya Allah insha Allah ba zan kare ko musu ba zan yi da wani ba Allah ya yarda Allah ya yarda Allah na tuba Allah ka yafa wallahi wallahi daga yau zama lafiya da kowa da jama'a shi zan kai wa 'yan sanda makara ni za a ba rashin gaskiya Allah na tuba Allah na tuba Allahu akbar ka na kirawo ka ne saboda da abin da aka ce mutunci ya haɗa bai kamata a ce mutunci ya raba shi ka san ita kaddara tana fadawa akan kowa kuma a ko ina ne na gane kure na akan ci muku mutunci da muke yi kan auren 'ya'yana amma dan Allah dan annabi magana ta wuce ka yi haƙuri yanzu matarka ta koma ɗakinta ta eh, sai a yi ai duk ɗan adam ajizi ne Allah ne fa in rubuta ta matarka ce babu wani bil adama babu wani a doron ƙasa da ya isa in canja wannan ai da abin da Allah ya kaddara wallahi duk wanda yace zai kawar da shi kuwa ba zai ga daidai ba a rayuwarsa ai dan adam ajizi ne na gane kuskure na kuma zama ne da kake yi da mutane waɗanda sai dai su zuga ka su kai ka su faru irin su ya hmm? shi yake zuga ni yake cewa lalle in nemo ƴaƴana kuɗi zamani ne na kowa ifanta ma da kuɗi ba na talauci ba na kuma na yadda amma yanzu gashi ni ya kai ni ya baro ana ce ‘ya'yana karuwa ana ce waye ba abin da ba a faɗi saboda haka yanzu dai na gane dai su ce ka yi haƙuri mu yafi juna ki koma ɗakin mijinki kin ji ko tun da dama kuna son juna ko an yi na dage na ce kar ayi gaskiya to habu dan Allah ku tafi yanzu ka je da bi ka ki ɗauki gilanki a cikin ɗaki da jakanki ki bi shi kada a yi kaya sai da daddare ka dawo ka yi kayan saboda kar mutanen unguwa su gani a dinga sai yanzu a sani a bakin duniya to ba ba wai ki ne ba ai kuɗin da zan dani ni a diba mota ma wallahi ba ni au dan kudi diban karka da mu ga kudin diban kana da kudi a nan yawa ga dubu biyu ai haka ba komai karbi da Allah ka karbi ka zo ka kira mai mota maza ki dauki mayafinki da Allah ki to mutum kuma ko unguwa in baka yadda ka tafita eh ki bi mijinki sau da kafa mijin shine su da aljannar mace mata ba sa ganewa ƴar mace in tana so ta shiga aljanna to tana tafin kafar mijinta sai ku dinga abubuwa kara zube mun gode wa Allah mun gode wa iyayenmu da suka koya mana irin wannan wallahi a ke wallahi wallahi wallahi wallahi da shi masu fai to wai shin mm. wannan abin nan din ya za a yi hmm? ainihin abin da nake gani wato na riga na gama yake hukunci da ita kawai abin da yake damu na maganar kudade da jihar To ɗa ku dole a yi maganar kuɗi dole ku a yi maganar kuɗi saboda Allah to abin da za a yi a wannan zirge zirge ya ne kai zane zirge eh? ta samu kenan ya ya ne <laughs> to mi komo a jihun a cike yake mi ko <laughs> wallahi barin ciki ne ke damuna to me ba yau ka samu kuɗi ke da wallahi albishir goro goro ai matar da zan aura na kawo da da da da da da shekar yayi ke da eh, tuno shi ake magana daya to ku gani kana da adama adama a kai da gidan Allah adama ma ga adama ko da kake ki oh oh ah. tsaye a cikin mutunci eh Mana birge yanzu dan Allah ya zaka wannan abu kamar tifa kaje ba 你们。 <laughs> duk gaba ke ka ci jari ba ana na ci zaɗi da ana kore su na ci zaɗi adama adama ku fita adama kasa da kare ba ku da an Ah. amma dai gaske ya iya koya ina da kamar da ina ba ina ba da sai ni da sabota a matsayin ki? yaya hajiyarka to kuma sannan yaya duk tafiyar hidiman bangare ana ta kuji ba kuji ba Allah sarki um, daman na jan ce kina nema na ne shine zan ke tara na ce ba za a shigo ko lafiya eh a lafiya lau haba to an kaji kira samu in ji ba haushe in kaji kira samu wallahi zuwa na ce ka zo da ma baka haƙuri kan abubuwan da suka faru ka san akan magana matarka sarki ka san dan adam ajizi ne gaskiya ne eh, duk dan adam tara yake bai cika koma gaskiya ne kuma na zauna ne tunani na ga abin da ne ban kyauta ba to ai ni daman wannan magana tuni na manta ta wuce ne Allah to Allah ima albarka wallahi ai ta riga ta eh, wuce ba albarka dan ma ni har na fara neman wata ma wallahi eh wallahi kuma magana ta yi nisa gaskiya ka fara neman aure wallahi ba karka yi min haka mana to aure ya mutu da wannan ne to nan nazo ba irin baki da hakuri da safiya safiya zo zo zo ya za ka yi mana haka to a gaisa mana yawa hmm. lafiya da kwarai da tunda ba irin hakuri da ban baki wani ce yarinya na akwai kauna kika ce a bayan da za to naga kuma zan zauna ni haka ni kadai to amma na san ba za ka ji daɗin zama kai kaɗai ba bare mutumin da isa ba da wani to ka fahimta amma tun tunda nace kai hakuri yanzu mata ka ta dauke lanta ka bi ta to yanzu ya ake so na yi eh? sai dai za ta hakuri su haɗu su biyu kishiya a ba yaro yaro ne kai ya za ka yi mace biyu to shi shikenan ma kuɗi na kuma da na kai can sai asara su kenan au nawa ka kai dubu ashirin dubu ashirin kuɗin zance eh. shikenan ni zan biya na dawa alƙawari zan biya ka ah, to sai da haka eh ka bar musu ka yafe musu kuɗin ni nan biya ka wallahi zan biya ba wani abu dubu ashirin ne bari zan baka goma zan baka goma wani abu mai sauki sai in baka goma in ya so ina asara kuɗi na ba a ba komai ba za ka yi asara ba ni dai biya buƙatar mace hajji ai sallah eh. yanzu dubu goma kaza goma ce nan zan baka goma daga baya dan da sati biyu sati biyu eh insha Allah ke ki dauke nan ki kuma ki bi shi sun cika eh sun cika to sati biyu ka dawo sati biyu insha Allah kafa ma kafa ni ba ba gaskiya kin ga ba abin nan ka daga mun abin nan sati biyu nan zuwa mun samu kudin nan gaskiya ai ba ni ne nake ni ne ne ba fa ni nace a ah, to ai magana gaskiya kar ka jago mai kudi eh sannan kuma sharadi ke daga yau aljanna mace na tafi kafar mijinta ba ta taka ba ta taka kancin takalmin karfar uwanta ko uwanta kin ji ko ko uwa inda ce za ta in baka yadda da baka ka har ki ji kai ko ni na aika ta zo in dai baka yadda baka ta zo a ah, ni ni ta zuwa take aljanna yi ina gama miki ne kika fito duniya biyayya kuma gurin miji take wannan a rubuce yake ai to Allah ya muku albarka eh kuma duk abin da ya bukata ki bashi kin ji ko ai mishi kirki a da yake yi na yi bari na bari duk abin da ya bukata ki bashi kiyaye gaba Allah ya baku zaman lafiya Allah ya muku albarka maza ki dawo ya fiki da kaki bar ki bishi sati biyu fa eh, ba komai ba komai zan baka yaro ai ni ce na ji na gani a ah, ni dan samu su koma ɗakin su ana zama unguwa ana zabi mu ana karuwai duka mu ni da yara karuwai ba garin su tafi ko mi ko dan fuske ce da mai ko rogo da fili ne ba garin su wallahi na da taimaka musu to yanzu me za ki kin yi shiru mun zo mun zauna mun yi doko doko kin je kin sa ni kin hada da Allah annabi kin matsanta mu abubuwan nan duk da kike ta yi ina sani to yau da dubu ta cika ai gashi kin je da kuka da komai kika ce sai a dawo ki ba kuma kin yi shiru Amadu mu dai ba abin da za mu ce maka sai dai mu ce da kai Allah ya baka hakuri yaro dan Allah dan Allah baka yi hakuri duk abin da ya faru kuskure ne ba zan kuma ba insha Allah ba batun ma wannan ma nake ji wannan kankana da kike cakin tsare shi kika yadda na ji labarin abin da kika yi bayarin sai ki ba shi hakuri shi ma wannan ai mutum ne mai gida mai gida mai gida mijina ne kai mai gida mijina ne kai mai gida mai gida mai goshi goshi goshi goshi goshi goshi goshi zai baya wuce rana to me dai faru hato Allah kyauta abu da ya wuce eh do Allah Ahmad ayi hakuri kaji ba komai kawo wannan abin da faru ba wani abu zuciya kuma duk lokacin da aka ce an gane an yi kuskure har aka nemi a gyara to sai a gode wa Allah gaskiya ne ba ku ba ai hakuri a yafe in Allah da ba za a sake ba ai kai maganin abu ba ku ne Allah ya saka da to madalla ai kada kai wa kanka maganin abu ko dan baki nan an jima in kin taso kin ta kya dawo gida an jima da yamma Ayo so mu je kemis sai mun kawo ƙwayo mu tafi wani a ciwo jikin ki ya wuce fanadol. Kuma sai an jima. Kuma sai an jima. Kuma da tsarkiya. ha? ya zama dole in na dauka akan mama bai kamata na dauka ba to amma gaskiya na tsaya na auna ne ya kamata mu kawo ƙarshen wannan abu yanzu kin ga an yi nasara ko ba ka ba amma ki hakuri saboda zan dinga kallon abu ina kallon ki zan dinga jin nauyi saboda gaskiya abin da na yi bai kamata a ce na yi ba to amma kin san sharrin zuciya yadda sharrin zuciya ya saka ta take yin abin da take yi ni ma sharrin zuciya ne ya sa ni na yi abin da ne amma ki haƙuri babu komai amu na abu komai da aka yi ya riga ya wuce Allah ya kuma kiyaye gaba Allah kiyaye gaba to na gode